الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ومن سورة الفاتحة الكتاب har yanzu cikin littafin tafsirin a wannan littafi na sunan al-tirmidhi wanda ya ce babin daga cikin abin da ya zo na suratu fatihatul kitab sura ta fatihatul kitab ita ce suratul fatiha an kira ta fatihatul kitab saboda ita ce take ita ce take farkon alkur'ani ma'ana ita ce gaba da kowace sura ko kuma kowace sura tana binta shi yasa aka kira ta fatihatul kitab قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال يا ابن الفارسي فاقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقرأ العبد فيقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي فيقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على هذا حديث حسن وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى ابن جريج ومالك بن أنس وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى ابن أبي أويس عن أبي عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا آه إمام الترمذي يقول wannan babi da ce hadithi ne na abu huraira radiyallahu anhu Mazala sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya yi sallah ba tare da ya karanta a cikin sallan nan ummil qur'an ba ummil qur'an ita ce fatihatul kitab haka nan ita ma tana da sunaye da yawa daga cikin sunanta akwai ummul qur'an ma'ana ita ce ma'ana jagoran alqur'ani ko kuma ma'ana ita ce kan gaban alkur'ani gaba ɗaya kamar yadda ake kiran makka ta ummul qura to haka dan fatiha ana kiranta ummul qur'an to mazalla sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wata sallah ba tare da ya karanta ummul qur'an ba ma'ana suratul fatiha ba a cikin ta fahiya khidaj fahiya khidaj yace wannan sallar tana da tawaya tana da tawaya ko kuma na kasashiya ce na kasashiya ce gairu tamam ba cikakkiya ba wannan ya kunshi kowace sallah ce domin wannan ah, na kira ne ce man sallah salatan ai sawa'un ko salatun nafila ko salatul fardi ko ah, sallah ce ta jam'i kana bin liman inda manya kulu a waje wanda suke cewa mai bin liman sai ya karanta fatiha domin lafazin ya zo am ne ya shafi kowace sallah mutum zai yi an gane ko to shi wanda ma'ana yake tare da abu huraira din ya rawaito hadisin sai ya ce masa sai na ce ma abu huraira to ni wani lokacin ina bayan liman ya zan karanta fatiha alhalin ga hadisin da ya zo to sai ya ce min Yabnan farisi ya kira shi da wannan lakabi nasa ya ce fakara a hafi nafsi ka karanta a zuciyarka in dai ba za ka karanta ma'ana ka karanta ka jiyar da kanka kinan wannan ita ce fatawar abu huraira yana ganin ko a bayan liman kake za ka karanta fatiha in gane ko kuma wannan shine zance mafi kiyayewa huwal ahwa shine abin da yafi kiyayewa wannan kuma duk ana magana ne akan abin da ya shafi kuma sallah wacce ake bayyana karatu a ciki domin sallar da ba a bayyana karatu a ciki kaman azhar da la'asar da kuma raka'o'i biyu na ƙarshe na magarba da isha wannan ittifakan cewa mutum zai karanta fatiha ce an ba ruwanka da karatun liman a nan tunda ba ka jin me yake faɗa haka dole mutum zai karanta Fatiya, don haka ana magana a kan sallah da liman zai bayyana karatu to mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa musamman hanabila cewa wajibi ne mutum ya karanta fatiha a cikin sallah ko da yana bin liman wasu kuma suka ce a'a ba zai karanta fatiha ba saboda ya kamata ya ya saurara domin kuwa an ce idan ƙara al'imamu fa'ansitu idan ya yi karatu ku saurara gane ko haka nan wa idan ƙuri al'ur'anu fastami'u lahu wa ansitu imamu ahmad yana cewa a cikin sallah da haka wasu sun tafi kan cewa za a za a yi karatun fatiha bayan liman ko da yana bayyana karatu wasu kuma suka ce ba za a yi ba amma dai abin da ya fi kiyayewa shi na mutum zai an gane saboda ya fita a cikin wannan saɓanin to shi yasa abu huraira yake cewa faƙara a hafi nafsika ka karanta ma'ana ka jiyar da kanka domin na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce na raba sallah tsakani na da tsakanin bawa na gida biyu anan abin da ake nufi da qasamtu salata suratul fatiha aka kira sallah ita ce as salatin anan gane ko domin ita ce za a bayyana ta yace Fanis hali rabin karatun fatiha wani, in inji Allah wa hali abdi rabin ta kuma ga na ne domin ana nufin a anan ba yana nufin sallah ba Ya ce kuma duk abin da bawana ya roƙa, ni zan bashi ce bawa yana karantawa a cikin karatunsa ya yace alhamdulillahi rabbil alamin ita ce as-salat haka Allah ya kira ta da suna sallah ko Ya ce idan ya yace alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta wannan ayar sai Allah ya ce ma'ana mai tarin albarka da ɗaukaka ya ce Hamida ni abdi bawana ya yi godiya gare ni sai kuma bawa ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya sake cewa atna alayya abdi bawana ya yi yabo gare ni sai kuma bawa ya sake cewa maliki yaumiddin sai Allah ya ce majjadani abdi bawana ya girmama ni ya tsarkake ni wannan kuma duk abin da ya shafi Allah da haka fatiha farkonta da aya ta biyu da aya ta uku wannan duk yana da alaka ne da Allah gane ko ya shafi haƙoƙi ne na Allah domin godiya ne ga Allah da yabo ga Allah da kuma girmama Allah wannan bawa bai ce komai ba har yanzu a dangane da abin da ya shafi kansa yasa Allah ya ce ya raba ba sallah tsakaninsa da bawansa gida biyu ko to yanzu an ji kashi na farko saura kashi na biyu duk da yake tsakanin kashi na farko da na biyun akwai wata gaba da Allah madaukakin sarki ya ce idan ya ce kuma ya ce wa baini wa baina abdi iyaka na'budu wa iyaka sai. wannan kuma da ni da na ne tsakani na da shi iyaka na'budu wa iyaka sai. cewa Allah yana neman taimakon bawa yana neman taimakon Allah maɗaukakin sarki kuma yana tsarkake bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai Allah yace to wannan da ni da bawa na to har yanzu dai bawa bai fara roƙon Allah ba abin da zai roƙe shi roƙon da zai masa duk da yake wannan shine kamar matashiyar roƙon ma'ana yana neman taimakon Allah ne da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bauta ta Allah ce neman taimako na bawa ne bawa yana neman taimakon Allah sai ya ce to daga nan wa akhiru surati li abdi Allah ya ce to ƙarshen surar na bawa na bawa na ne wa li abdi ma sa'al duk abin da bawa na ya roƙa kuma na bashi zai ce idina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin wannan duka roƙo ne ba zai ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ta farki wanda yake miƙaƙe tsayayye wanda yake mafi daidaituwa shi siratal mustaqim shine tafarkin addinin musulunci wasu sun fassara shi da alqur'ani wasu kuma sun fassara shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma duka zantuttukan kusa suke domin duk abin da aka dauka yana fassara ɗaya ne gane ko ma'ana an kace as-sirat al-mustaqim kana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana farkin shi kake so in ka fassara shi ma da alqur'ani ma'ana kana nufin abin da yazo da shi na karantarwa na alqur'ani in kuma ka fassara shi ma da cewa musulunci wannan duk babu abin nan a ciki ke to al ladina an'amta alaihim shi al mustaqim din nan Allah ya bayyana shi shine tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima suwaye Allah ya yi musu ni'ima Allah ya fassara su a wata aya a littafinsa la ce ula'ikan ladina an amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin Allah ya ce an amallahu alaihim kuma kana roƙon alladina an amta alaihim to sune wanda an amallahu alaihim annabiyina annabawa wasiddiqina da kuma masu masu gaskiya da gaskatawa washuhada da kuma waɗanda suke shahidai ko kuma masu shaidawa cewa Allah shi kadai ne ko kuma ma waɗanda suka yi shahada wasalihina da kuma bayin Allah na kwarai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa lalle waɗannan tawaga sun kyautata to waɗannan su ne allabina an amallahu alaihim su ne wanda Allah ya musu ni'ima da haka lokacin da zaka ce ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim kana so ka bi tafarkin waɗannan ko Allah ya datar da kai akan wannan tabarki na waɗannan sai ya ce ghairul maghdubi alaihim banda tabarkin wanda Allah ya yi fushi da su sune al-yahud sune yahudawa gane ko domin bayan sun saba ma Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yayi fushi da su gane ko ah, Allah yake cewa man Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada al-tahut yana magana akan yahudawa wanda Allah ya la'ance shi yayi fushi da su sune yahudawa bi annahum alimu wa katamu domin sun san abin da Allah ya saukar na addininsa da kuma gaskiyar saƙon annabinsa sannan sun ɓoye sun ƙi aiki da shi shi ne Allah ya ce innan ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika Allah wa yal'anuhum la'inun sune al-yahud gane ko kamar yadda Allah ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al yaktumuna al wa hum ya'lamun ma'ana suna koye gaskiya alhalin sun santa shi yasa Allah ya fishi da su sune al-maghdubi alaihim al-yahud gane ko ce wala dallina banda kuma batattu sune annasara li'annahum abadullah ala jahalin domin suna bauta ma Allah akan jahilci ba su san ma menene bautan Allah ba gane ko saboda ma'ana an bar su cikin duhu cikin bata bayan Allah ya ɗauke annabi Isa sai ya zama addinin nasu ya zo ya gurɓace sai suna bauta akan jahilci akan rashin sani to sune ne annasara sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yahudu ibn allah wa qalatin nasara ibn allah dalika qauluhum bi afwahihim wannan fata ne zance ne kawai na fata bakin su Allah ya ce yubahiguna qaulal ladina kafaru min qabl yubahi'una ko yubahuna suna wato bibiya suna wato laliban zantuttukan waɗanda suka gabace su su ne ah, nasara don haka suna lalube ne shi yasa za ka samu akwai jahilci da yawa a cikin addinin nasara tunda ba su san Allah ba ba sa iya bambanta tsakanin Allah da bawansa don sun ce Allah ɗayan uku ne don haka ba sa iya bambanta tsakanin mahalicci da wanda yake ma'ana abin halitta Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun haka nan uh, annabi isa ya gaya musu uh, qala allah ya isa ibn maryam ya bani isra'ila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh min ansar amma duk da haka kuma suna wannan bauta duk da yake annabi isa ya gaya musu abinda ya kamata su bauta ma shine Allah mahalicci shi kadai amma sai suna bauta ma wani Allah to almuhim wannan abin da suratul fatiha ta kunsa qala hadha hadithun hasan wannan hadisi ne mai inganci hadisi ne sahih kuma ya zo ta hanyoyi guda biyu a sanadinsa akwai ruwayar Shu'uba da isma'il da ja'far daga ala ibn abdurrahman daga babansa shine abdurrahman daga abi hurairah wannan akwai wannan sanadin akwai sanadi na biyu kuma daga ala ibn abdurrahman amma ba daga babansa ba daga abi sa'ib gane ko maula hisham Ibnu zuhra kuma duka hanyoyin sun inganta duk da yake an tambayi abdurrahman ibn mahdi akan cewa wanne ne yafi yake cewa hanya ta biyu ta fi inganci wanda daga al'ada. الرحمن Abdurrahman ابي السائب Sa'ib ابو هريره رضي الله عنه قال حدثنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب ابن سفيان الفارسي قال حدثنا إسماعيل بن أبي هويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وكانا جنيسين لأبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام wannan ya sake nana ta wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya sallaci wata sallah yayi ta ba tare da ya karanta ummul qur'an a cikin ta ba fahiyar khidaj wannan sallah ma'ana ragaggiya ce ko rusasshiya ce fahiyar khidaj gairu tamam bata cika ba to anan wasu malamai suna cewa abin nufi da gairu tamam ai gairu sahiha sallar bata yi ba ta ɓaci ai asbahat as-sala baqila wasu suka ce a'a ma'anarta gairu tamam ai sahiha lakinnaha laysat kamila sallar ta yi amma dai bata cika ba akwai abin da ya rage ta shine rashin karatun fatiha in gane ko to shi yasa mafi kiyayewa kamar yadda bayani ya gabata mutum ya karanta fatiha ko da yana bin liman sai dai mai tambaya zai iya cewa to ta yaya zai karanta fatiha yana bin liman su waɗanda suka tafi akan wannan fatawa malamai suka ce hanyoyi guda biyu ne na farko dai ba a yin karatu kafin liman ya yi karatu da haka lokacin da liman ya kabbara sallah ba zai yiwu a ce kuma kai da kake bin liman ka fara karatun fatiha kafin liman ba da haka ko dai idan liman ya karanta aya daya a fatiha kai ma ka karanta aya daya da haka ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim ka ce arrahmani rahim har zuwa shi wannan hanya ta ɗaya kenan ko kuma a lokacin da ya gama karatun fatiha lokacin da yake sararawa kafin ya shiga karatun sura wanda shine sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya karanta Fatiha yakan dan yi jinkiri kafin ya shiga wata sura to a wannan tsakanin sai mutum ya karanta Fatiha an gane ko to ɗayan biyu ne ko dai a kana bin sa yana karanta aya dai kana karanta ko kuma ya kare karatu ka karanta Fatiha domin kuwa akwai hadisin da ya tabbata Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana salla bayan ya idan yake cewa ka annakum taqra'una khalfi naji kamar kuna karatun sallah a bayana suka ce na'am suna yi yace la taf'alu illa bi fatihatil kitab kada ku yi sai dai fatihatil kitab wannan duk sune kusan dalilan da suke karfafa cewa mai bin liman zai yi karatun fatiha yana da kyau ka san wajen da aka aka haɗu da kuma wajen da aka saba wannan duk wanda zai yi sallar shi shi kadai alfar babu sabani a kansa cewa dole sai ya karanta fatiha an gane ko dole sai ya karanta fatiha wannan ba sabani a kai kowaye inda zai sallah tashi shi kadai wannan dole ne sai ya karanta fatiha wannan zai kusan ka iya cewa ma ijma'i ne gaba ɗaya ba sabani a kai sai dai wani sabani wanda yake shaz ma'ana ba a la'akari da shi wasu da suke ganin cewa wanda bai iya karatun fatiha ba zai iya karanta wani abu a madadin fatiha in gane ko kuma fatawa ce ta abu hanifa rahimahullah Allah ya masa rahama saboda hujjarsa ya ce Allah ya ce faƙra umar ta yassara min alƙur'an haka ma ta yassara min alƙur'an duk abin da ya sauwata ko aya ya karanta shi a wajensa har ma yake ganin cewa ma in ma bai iya karantun batiyan ba ko da wani yare ne da wani harshe zai iya karantawa amma dai wannan fatawa ce da gaskiya an saba masa abin da ya fi inganci shine mutum ya karanta fatiha ya koyi karatun fatiha in gane ko ya za mutum ya shiga musulunci abin da za a fara karantar da shi karatun fatiha bayan an gaya masa shahada da sauransu dole a karantar da shi sallah kuma an karantar da shi sallah dole a koya mishi abin da zai yi sallah da shi ko yasa mai alari ma bayan bayanin abin da ya kamata mutum ya yi bayan sanin Allah ya ce kun ma yuslihu bihi farda ainihi ko ka ahkami taharati was salati was kamar hukunce hukuncen tsarki da sallah da kuma azumi dole ne mutum ya san wannan saboda haka in mutum ya saba in an shiga a azhar yana kuma bakin shi yayi shiru to sallar shi ragaggiya ce ba ta cika ba musamman a sallar azhar da la'asar wannan tunda ya zama tilas ne kowa yi karatun fatiha in gane ko to sallar da take bin baya wanda wanda kuma yake bin bayan liman ake bayyana karatu a ciki to anan ne kuma dole ya karanta shi ma fatiha ma'ana a yanda ya gabata saboda dalilai masu ƙarfi da suke nuna ma'ana karanta fatiha ko da mutum yana bin bayan liman wallahu ta'ala a'lam qala haddathana abdu ibn humayt qala akhbarana abdurrahman ibn sa'd qala akhbarana amru ibn abi an simak ibn harb an abbad ibn hubaysh an adi ibn hatim radiyallahu anhu قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقام فلقيته فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله qala qultu la qala fa innal yahuda maghdubun alaihim kaga fassara mana al-maghdub wa innan nasara bullal, qala fa qultu fa musliman قال فرأيت وجهه تبسط فرحا قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار قال فبين أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار قال فصلى وقام فحط عليهم ثم قال ولو ساع ولو بنصف ساع ولو قبة ولو ببعض قبدة يكي أحد أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشك تمرة فإن أحدكم لا الله وقاتل له وقائل له ما أقول لكم alam aj'al laka sam'an wa basara fayaqulu bala fayaqulu alam aj'al laka malan wa walada fayaqulu bala fayaqulu aina ma qaddamta li nafsi fayanzuru qaddamahu wa ba'dahu wa an yaminihi wa an shimalihi thumma la yajidu shay'an yaqi bihi wajhahu harra jahannam liyaqi ahadukum wajhahu an-nar ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة fa inni la akhafu alaykum al-faqa fa inna allaha nasirukum wa mu'tikum hatta tasira ad-da'inatu فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما يخاف ما يخاف على مطيتها السرف قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طيب قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث سماك بن حرب وانا حديثي حديثي ne hasan yana da inganci hadisi ne na wato adiyu dan hatim radiyallahu anhu kana nasraniya adiyu dan hatim ba nasare ne ma'ana kirista ne kafin ya musulunta ah, daga cikin wato kabila tutai kabila su kenan suna tsakanin wato asalin ah, hijaz yankin larabawa da kuma wato asalin kasar iraki a nan suke da matsugunansu to aliyu ya zo wato yake ba da labari ya ce na zo na iske manzala sallallahu alaihi yana zaune a masallaci sai mutane dukkansu suka ce ai ga adiyu dan hakim mana sun san shi tunda an san kabilarsa kuma an san akan wani addini suke nasara ne mafi yawanci, kiristawa ne daga cikin larabawan da suka karba addinin kirista ma'ana kafin zuwa musulunci kuma suka gino akan haka to sai adiyu dan hatim ya ce nazo kuma nazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nan nazo Madina bi gairi amanin wala kita wani a wannan lokacin akwai rashin samun wato asalin tsaro idan mutum zai yi tafiya in har zai shiga yankin wasu wanda ba yankin su ba to lallai sai ya nemi mafaka a wajen wani daga cikin mutanen da zai je wajen su dan ba haka ba kowa zai iya bige shi an gane ko da aka sai wani ya bashi mafaka ya ce to ni da na tashi zuwa in ji adi kenan na zo madina ban karɓi wata mafaka ba kuma ban yi wata yarjejeniya da wani akan za a tsara na ba da haka shi haka kawai ya ɗauko kansa ya taho ya ce to sai aka kawo ni aka da aka kai ni gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya alhalin kuwa gabanin haka akwai labarin da na taɓa samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ina aunar Allah ya sanya hannun adi a cikin hannuna ma'ana ya musulunta ta dalilina sai ya ce sai sai sai faqama sai ya tashi sai wata mace da wani yaron ta suka zo suka same shi suka ce mishi muna da bukata suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba fa shi kiristan da ya zo musulunta bane yake da bukata kasan yanzu in ya zo musulunta sai ya ce ma amma in ya koma yan uwan shi za su kashe shi ko za su hana shi mafaka ko ba yi da abin da zai la huwa shi yana zaune wata mata ce daban ta zo da bukatarta da haka wannan gaba ce mai muhimmanci yana da kyau irin masu zuwa sai za su musulunta amma sai an sa dan wani abin nan wata bukata a tare da musulunta wanda da yawa kuma an jaraba sai aka ga cewa abin kuma akwai yaudara a ciki ko saboda haka kar ma mutum ya dauki wannan in zai musulunci ya musulunci domin Allah kamar yadda waɗannan suka yi kuma wannan bai hana kuma a kyautata musu kyautatawa ta mu'amala ta zamantakewa da wasu abubuwa kamar yadda zai zo cikin hadithin ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi tare da su har sai da ya biya musu bukatar su wannan matar da wannan yaron nata sannan sai ya zo ya kama hannuna sai ya tafi da ni gidansa in gane ko kaga wannan me yake nuna yana nuna yanda addinin musulunci yake sa take ba da an ce addinin musulunci wani ya zo kirista shikenan sai ka kashe shi ba a wannan kirista ne gashi ba alƙawari ba komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa yace ya tafi da ni gidansa zaɓa wani limamin da zai dauki rusa ya tafi da shi gidan shi ya ce to sai bai wadda take gidan ya ta shimfiɗa masa wato shimfiɗa wani matashi sai ya zauna a kai ni kuma sai na zauna a gabansa sai ya yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki ya yabo a gare shi sannan sai ya ce wai kai adi menene abin da yasa kake tserewa ba ka son ka faɗi la ilaha illallah wannan shine da'awa me yasa ba za ka musulunta ba me yasa ba za ka bar abin da kake akai ba ka koma ka shiga musulunci shin ko akwai wani abin bauta da ka sani in an ce ba Allah ba akwai wani abin bauta wannan yana so ya nuna ma yanda ma'ana ake samu a cikin su din waɗanda suka san menene hakikanin bauta ala sai ya ce sai na ce a'a ban san wani abu ba kuma bayan Allah da ya cancanci a masa ina shi kaga shi da ake bautan wani Allah gurbatacce ne asali annabi Isa ya zo ne da cewa a bauta ma Allah amma ba bauta masa ba ba kuma a bauta ma mahaifiyarsa ba yace ban sani ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yin zance na wani lokaci ya ce ina tabbatar maka da cewa ba abin da yake hana ka wato abin da kake tserewa ka so ka ce Allah ya fi kowa girma ne Allah shine mafi girma ba ka so ka ce Allahu akbar shine kawai abin da yasa ka so ka musulunta wani yana daga cikin abin da Allah ya sanar da annabinsa ko dangane da shi yace to in haka ne akwai wani abin da ya fi Allah girma ya kai adi da kai ka sani a addininka sai ya ce babu ya ce la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa innal yahuda magdumun alaihim kaga yanzu ana tafsirin fatiha kenan haka duk wanda ya ce ma me ya fassara al magdubi alaihim kace al yahud ya ce ƙarya ne kace ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce al yahudu su ne magdubu alaihim su ne wanda Allah ya fushi a kansu Ya ce wa nasara wa inna nasara dullal su kuma nasara fatattu ne sai ya ce, sai na ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aini na zo ne na musulunta na zo ne na bada gaskiya da Allah Ya ce sai na ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta sake tana walwala mana yayi farin ciki ko sai ya ce sannan sai ya yi umarni sai aka ban masauki a gidan wani mutum daga cikin mutanen al'ansar mutanen madina sai ya zamanto ina zuwa wajen manzala sallallahu alaihi wasallama safe da yamma da haka ya ban masauki amma ina zuwa wajen shi don na koya addini kenan da safe da yamma sai ya ce to wata rana ina zaune tare da mazala sallallahu alaihi wasallama sai wasu mutane suka zo masa cikin tufafi na wato asalin fata fatar kuma kaman fata ce ta dabbobi haka irin dabbobi kaman dabbobin dawa sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi sallah kuma ya miƙe ya kwadaitar akan waɗannan mutanen ma'ana akan a kyautata musu su ma sun zo da bukata ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bayanin da yake ma mutanen da yace a tallafi waɗannan yace ko da sa'i ɗaya ne sa'i ɗaya shine muddun nabi guda hudu ko wanda ake cirewa sa'i ɗaya wanda ake zakatul fitr da shi shine sa'i guda ɗaya yace kai ko rabin sa'i ne shine guda biyu yace kai walau kubdatun ko walau qabdatan ko da a ce abu ne zaka danko cikon hannunka ka bayar ka zo ka bayar sadaka mana ba a raina sadaka wani yana gani ya cire naira biyar ya bayar kamar tayi kana ko a ba a ganin kaɗan ɗin sadaka ya ce ko cikon hannunka ne na dabino ka kawo za a karɓa ya walau ƙabdatun kai yace walau bi ba qabdati ko da abin bai kai damƙa guda ɗaya ba ko da kaɗan ne ma'ana wasu ‘yan ƙwarori ne haka ya ce ba dan komai ba wannan ya ƙi ahadukum wajhahu har wa jahannama domin ɗayanku ya nesantar da fuskarsa ya tsare fuskarsa daga azabar jahannama ma'ana ba sai da sa'i zaka zaka tseratar da kanka daga azabar Allah ba walau bi shiki tamratin koda da barin dabino yace walau bi tamratin koda da dabino ne walau bi shiki tamratin ko rabin dabino ne in kana da shi ka kawo domin ka kubutar da kanka wannan yana nuna cewa sadaka tana kubutar da bawa daga azabar Allah in gane ko tana kubutar da ba daga azaban Allah kuma kada ka raina sadakar da zaka bayar a'a ka duba girman wanda zaka da sadakar domin sa kuma ka duba me kake nema a wajen Allah madaukakin sarki da abin da zaka bayar yace domin ɗayan ku lallai ba makawa sai ya sadu da Allah madaukakin sarki ma'ana kowaye a cikin mu sai ya tsaya gaban Allah kuma sai Allah ya gaya masa abin da na gaya muku dinnan Allah zai gaya muku cewa shin ban sanya maka ji da gani ba bawa zai ce lallai haka ne Allah sannan ya ce ban sanya maka dukiya da ‘ya'ya ba ban baka dukiya ban baka ‘ya'ya ba bawa zai ce ka bani Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ina abin da ka gabatar ma kanka a yau mana wannan ji da gani da dukiya da ‘ya'ya da na baka ba na baka bane kawai dan ka ji daɗi da su na baka ne domin ka tserar da kanka daga azabata to ina abin da ka gabatar ma kanka a rana irin ta yau da za ka tserar da kanka to bawa zai duba gaba gare shi zai kalli baya ya ga babu zai duba hagu ya duba dama ya ga babu sai ya ga ba abin da zai tsarar da kansa daga azabar Allah ba wani abu a ranar da za ka bayar domin abubuwan an riga an bar su a nan duniya daman kana bayarwa ne saboda ka je can ka tarar da shi in gane ko to mutum bai bayar ba ya bar a duniya da haka ba abin da zai samu da zai tserar da kansa daga azabar Allah Allah ya tsare to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ɗayan ku ya tsare kansa fuskarsa daga azabar wuta koda da farin dabino ne idan bai samu ɓarin dabino ba ma'ana fatarar ta kai fatara bai da komai ko barin dabino bai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bi kalimatin tayyiba yi zance mai kyau ma'ana ko kalma mai daɗi ka gaya ma wani inna ha sadaka wannan ma sadaka ne kana da lada a gaban Allah za tsaya a gaban Allah a ce ai rana kaza ka faɗi wani kyakkyawan zance yace domin ni ban jiye muku tsoron talauci Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai wadata ku da haka talauci bana muku tsoron sa wana ba wai talauci zai ta bugu har ku mutu ba za ku samu wadata yace domin Allah kuwa zai taimake ku wannan kun ga babban musulunci sabai suna cikin rashi suna cikin matsi ba komai a hannunsu ko wani ma abin da zai ci babu wani tufafin da zai rufe jikin shi da ƙyar yake samu to manzo Allah sallallahu alaihi ni ba talauci nake ji muku tsoro ba domin Allah zai taimake ku kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya ciyar da ku abincin da yanzu ba ku samu zamanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karanci da kuma rashi idan suka tsuguna bayan gida har ba sa iya yin bayan gida sai dai ya dinga fita kamar yadda dabba take yin shi ma'ana guda-guda haka saboda ba ba abin da suke ci a cikin su gane ko da haka tunda ba abin da suke ci ba abin da zai fita yi to mazala sallallahu yake ku kwantar da hankalinku za ku samu taimakon Allah za ku samu buɗi a wajen Allah madaukakin sarki har sai ta kai mace akan taguwarta za ta yi tafiya tun daga Yathriba Yathriba suna ne da ake gaya ma Madina ta iya yiwuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya gaya musu da wannan suna in ma dai sunan da garin ya fi shahara da shi kenan a lokacin ko kuma kafin Allah madaukakin sarki ya hana kiranta da wannan suna domin daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a kira ta da wannan suna a kira ta almadina a kira ta taiba a kira ta tsaba in gane ko saboda haka yace domin mace za ta yi tafiya tun daga yathriba har zuwa yankin da ake ce mishi hira shine can wani yanki kurewar iyaka tsakanin ma'ana yankin hijaz ƙasar larabawa da kuma iraki boda ce sai ta yi tafiya tun daga yasriba tun daga madina wanda dubban kilomitoci ne masu yawa za ta tafi daga ita sai ita akan taguwa ba ta tsoron komai ba ta tsoron komai ba ma ta tsoron ko a mata sata za a samu wannan aminci wannan kuma alkawari ne na Allah madaukakin sarki wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna shine abin da muka rasa yanzu a cikin kasar mu ko babu am yanzu kana tafiya daga nan in za ka tafi a kwanga an tafi kau kana cikin kau tafiyar ba ta kai ta wannan matar ba ko rabin ta ko kwatanta ba ta yi ba amma kana cikin kau za ka tashi daga nan za ka tafi kaduna an tafi kau babu am ba aminci ko akwai babu mutum yana tsoro zai tashi daga kaduna zuwa abuja yana tsoro ko ina ma zaka tafi yanzu kana so in baka ji tsoron dan fashi ba zaka ji tsoron yan kidnappers in baka ji tsoron kidnappers ba zaka ji tsoron rikici in baka ji tsoron rikici ba zaka ji tsoron ma'aikatan hanya kila za su tare ka a hanya to waɗannan abubuwa suna nan sun taru sun mamaye ba komai bane illa nisantar mu da Allah madaukakin sarki da kuma barin masu barna suna aikata barma ba ma jan hankalinsu ma'ana ba a zartar da hukunci akan wanda ya dace ya yi laifi a hukunta shi domin da ana daukan doka ana zartar da ita ga wanda ya dace a zartar da ita a kansa to wani ba zai yi ba ko wani ba zai yi ba yanzu akan mutum ɗaya ne ake ta ɗaukan wasu matakai ina duk sauran mutanen da da aka kashe su ba a taɓa ɗaukan wani mataki kwatankwacin irin wannan ba to ya kamata bayan wannan mutum ɗaya in an ɗau mataki to haka nan yadda yake mutum ɗaya a ƙasa duk wani ɗan ƙasa yana da wannan hurum duk wani ƙasa ya ce ɗan ƙasa ya cancance in an rasa shi a ɗau irin matakin da aka ɗauka a kan wannan domin dukkan mu a wajen Allah ɗaya muke babu wani wanda ya bari ko dan yana da matsayi gudunmawar da yake ba ƙasa daban kai ma akwai gudunmawar da kake ba ƙasa baka kai ma kana da hurumin da ya cancanci hukuma ta tsare ma shi ko yanzu akan mutum ɗaya jami'an tsaro nawa aka kawo don nemo gawa mutum ɗaya mutane nawa aka gashe ba kawo wanda za su nemo gawa su ba to waɗannan abubuwan su ne damuwar mu a ƙasar nan har sai mun gyara su sai mun ɗauki cewa duk wani rai guda ɗaya a ƙasar nan duk wani mutum guda ɗaya idan aka kashe shi sai an nemi wanda ya kashe shi an masa hukunci kar mu bambance tsakanin a wannan ma'aikaci ne wannan ba ma'aikaci ba ai dukkan mu 'yan ƙasa ne ko kuma dukkan mu mun cancanci wannan kariya din saboda haka matukar ba a gyara ba inda a ce yanzu mutum ɗaya aka kashe daga cikin mutanen da aka kashe su aka sake ɗebo irin wannan yawan mutane aka kawo su don a nemo wanda suka kashe shi da ba a maimaita wannan ba to saboda haka damoyin a cikinmu ne da haka dole ne sai an tsaya an yi abin da yake na gaskiya ne dole sai ya zama ran kowa kamar yadda ake ganin ran wani yana da muhimmanci haka ran kowa yake da muhimmanci da haka ran kowa yana da muhimmanci a cikinmu gaba ɗaya sawa'un wannan ran musulmi ne ko ba musulmi ba haka duk wanda aka kashe shi haƙƙi ne a nemo waɗanda suka kashe shi dan a musu hukunci wannan da haka ne a daular musulunci ta kafu kuma ta yi adalci kuma aka samu aminci mace za ta haura a kumi tun daga madina har zuwa hira ba ta tsoron a mata sata yanzu ka gaya min inda za a samu wannan a doron ƙasa sai dai ka koma can irin wannan yankunan kuma ne a saudiya ne za ka yi tafiyar awa goma sha biyu ba ka tsoron wani abu kuma ba za ka tashi tafiya ba sai sai ma karfe takwas ta yi ko tara na dare ba ka tsoron wani abu ba ka tsoron za ka ka ba ka tsoron ɗan kidnapper ko wani abu amma har waɗannan masu majalisa ɗinkin duniya duk mambobi da suke ciki ba ƙasarsu da za ka yi wannan tafiyar kana cikin nutsuwa sai ƙasashen musulunci Ya sa dole wannan amincin da yake cikin kasashen musulunci ake so kuma sai an rusa shi ta kowace irin hanya don haka lallai wannan yana tabbatar da cewa addinin musulunci addini ne da yake tsare haƙoƙin kowa da kowa a umar radiyallahu anhu sanda ya zama khalifa yana cewa wallahi duk macen da take tafiya daga tun daga madina har zuwa yaman ya ce yana tsoron wani abu ya same ta a hanya domin sai Allah ya tambaye shi a kai to shin shugabanni yanzu suna da irin wannan shugurin suna da wannan abin da suke ji ko ba su da shi in ya samu ya babbar katanga a gidan shi ya sa jami'an tsaro suka kewaye gidan shi da haka gidan ta daga komai mai same shi Shi ne matsalar shi ya riga ya cika gidan shi da jami'an tsaro don haka ku ko a rasa ranku ko ku rasa ba abin da ya dame shi saboda haka dole sai an an koma bayan an yi waiwaye an yi gyara ma'ana barnar da take cikin mu dole mu ne ƙasa ce za a tashi a gyara ba wani wanda zai zo ya gyara mana daga wani waje a kama hannun mabarnata a jasu su ma'ana duk wanda ya laifi a mushi ba daidai da laifinsa wanda ya kashe a kashe shi wanda ya yanke hannu idan yan uwa su nema a yanke masa hannu in yau ya yanke hannu aka yanke masa hannu gobe ya yanke ma wani hannu aka yanke ɗaya hannun jin ba zai ƙara ba zai samu hannun da zai yanka da shi ba ko ko kuma in yau ya yi kisa gobe aka kashe shi ɗan uwansa ba zai kashe wani ba dan ɗan uwansa ma ya zo ya sake yin kisa shi ma a kama shi a kashe shi idan su group ne suka yi group suka yi kungiya suka kashe mutum ɗaya dukkan su a kashe su wannan shine abin da Umar ya faɗa lokacin da aka samu wani wani case a Yaman a Sana'a case ne na wasu mutane ma'ana su uku da mata da wani miji da wani mutum mijinta ya tafi sai ma'ana ta haice shi sai wani mutum yana zuwa wajenta to akwai yaro karami bai da wayo sosai to sanda uban ya dawo sai suna ganin kamar yaron zai iya fasa mai domin yana hankanta, zai iya cewa ai wani mutum ya zo sai suka kashe yaron suka haɗa kai su uku ko su hudu suka kashe yaron aka tona rami aka sashi a wata rijiya bincike kai bincike aka zo aka gano gawar aka yi ta bincike har sai da aka gane waɗanda suka kashe shi sai shi gwamnan umar abu musa al ash'ari da ya tafi sana'a ya aika ma da umar cewa fa ga kes da aka samu manyan mutane mace ɗaya da maza uku ko maza hudu sun kashe ƙaramin yaro kaga yanzu a ce ai yaron bai girma ba abu musa da ashari bai dau hukunci ba sai da ya koma ya tambayi umar menene hukuncin su umar ya ce abin da za a yi duk a kashe su sai aka kashe su duka aka musu haddi dukkan su akan ƙaramin yaro saboda jinin karamin yaro jininsu bai fi na karamin yaron to sai aka fara dan tashe-tashen hankula a wannan yanki da dan zanga-zanga da dan waye umar ya ce to aje a gaya musu ya aika ya ce a gaya musu wallahi idan da duk mutanen garin sana'a idan duk mutanen garin ne suke da hannu a kashe wani yaron ya ce wallahi sai ya kashe su duka don sun kashe rai guda daya da haka dukkansu ba su fi wannan ran su cancanta rayuwa ba da haka wasu dokokin ma ana musu dabara ne dokokin addinin musulunci yanzu a kan rai ɗaya ba shi aka kama mutane da yawa ba kuma in duk suna da hannu sai a musu hukunci a ashe shari'a musulunci ba ta'addanci ba daman kawai sai a zo sai a dinga faɗan wani abu ne don haka a zo a ce wannan shari'a ba ta dace ba akan mutum ɗaya an kashe mutane kaza ko an kama mutane kaza wannan tsari ne na musulunci Umar ya ce lautamala a alaihi ahlu san'a tuhun jami'an inda duk garin ne suke da hannu a kashe wannan yaron ya ce wallahi duk sai na kashe su kuma ba abin da zai faru domin tsare ne ne tsararai kuma inda za a dinga yin haka za a zauna lafiya za a samu cikakken zaman lafiya da za a samu mutane su je su ta'addanci su kashe wani a kama su a fito da su a kashe su me zai faru illa ya ka fito a yi zanga-zanga a duniya duniya ta ce ba ta yadda ba amma ya musu hukunci kuma gobe za su sake ba dan in suka sake a sake aikata musu in suka sake a sake aikatawa wa yake asara su suke asara ma'ana ana karkace kasar da koran waɗanda suke mabarnata har sai mabarnatan sun zo sun ƙare su da kansu su ji cewa ba za mu ƙara barna ba saboda in mun yi barna za a mana dama haka ne hukuncin waje za ku sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda ya mummuna a mishi daidai da abin da yayi ko waje za ku sayyi'atin sayyi'atun mithluha kana wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis sin wal-juruha qisas wanda yayi sara suka yazo ya samu wani ya barka mishi ciki za a je a yi jinyar shi a jira a ga warkewansa in ya mutu yan uwan in sun nemi kisasi a kamo shi a zuwa kashe shi gobe ba zai kuma ba ba wani magana a ɓoye shi wai a je a karɓo belinsa ko iyayensa ko wani abu wannan duk shari'a ce ta banza da ba za ta haifar mana da zaman lafiya ba in gani ko to dan haka ya ce wato mace za ta yi tafiya tun daga ba har zuwa yankin kera ko ma fiye da haka ba a ji mata tsoron za a mata sata haga me aka samu kenan aminci an samu aminci a ƙasa to shi kan kanshi adiyu ibnu hatam dan mutanensa su ma'ana bane tsaidin sun yi fice ma'ana sun yi kaurin suna da tara mutane sai yake cewa sai na yi mamakin abin nake cewa faja'altu aqulu fi nafsi sai ina gaya ma kaina ina cewa to ina barayin dai suke masu tara mutane a lokacin kuma har ya kai wannan lokacin babu su abinda Manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tabbata yace to ina barayin nan na tsaye suke ashe har su ma za su zo ya zama babu su kenan قال هذا حديث حسن babban shahid dai a wannan hadithin Manzala sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani domin alqur'ani fatiha ta zo almaghdubi alaihim wala dhalin yace fa innal yahuda maghdubun alaihim wan nasara dhullal da haka ka san fassarar al-maghdubi alaihim ka san fassara al ma'ana abin da yake nufi duk wanda ya zo karatun fatiha yanzu ko me tafsiri ne a wajen tafsirin sa ce ma al-maghdubi alaihim ba yahuda ake nufi ba ka san ya ɗauki san zuciyarsa domin ya fassara al-qur'ani da ba abin da yake fassara ba ta al-qur'ani ko yace ce ma abdallin ba nasara ake nufi ba sai ce ma ai ba su ake nufi ba to kaga wannan ya fassara alkur'ani da san zuciyarsa domin abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya fassara ke shi yasa wannan ka iya daukan shi akan misali na tafsirul qur'an bis sunnah kamar yadda muka faɗa ana fassara qur'ani da alkur'ani ana fassara alkur'ani da sunna yanzu sunna ce ta fassara alkur'ani ko to kaga yanzu ana bukata wata fassara bayan wannan ba wani abin da ake bukata قال حديث نيوان يكي مي إنغانشي قال حدثنا محمد ابن المثنى وبندار محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن عباد ابن قبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال هل يزدي wannan fasara فذكر الحديث بطوله sai mu dakata nan ko to babu wa min suratil baqara haka nan za a samu a cikin suratul baqara abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma'ana yanda fassara shi ita ce fassara mafi inganci domin duk yanda zaka fassara alqur'ani ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi aka saukar ma kuma Allah ya saukar masa ma da fassaran tare da alqur'ani dan Allah madaukakin sarki ya ce ah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu Allah yace zamu bayyana ma kuma alquran da haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wasu ayoyi na alqurani ka dauke shi cewa daga Allah ne Allah yace kuma inna alaina bayanahu lallai zamu bayyana masa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan ma yamtiqu anil hawa bai faɗa abin da yake san zuciyar shi ne in huwa illa wahyun yuha to za mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.